بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر da تفسير القرآني alkur'ani صوتي سورة الضحى أنسو كردئتا أمكا saukar da سورر bayanin kiyayewar Allah da taimakonsa ga annabinsa a farkon lamarinsa da ƙarshensa. Tafsiri Wadduha Allah ya rantse da farkon yini, Wallaili idha saja kuma ya rantse da dare yayin da ya duhu mutane suka samu natsuwa da barin kai kawo. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Ya wannan manzo, Ubangijinka bai barka ba kuma bai yi fushi da kai ba. kamar yadda mashirikai suke faɗa lokacin da wahayi ya tsagaita sauka. وللآخرة خير laka من ula kuma wallahi gidan lahira ya fi maka alheri akan duniya saboda abin da yake cikinta na ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kuma da sannu Allah zai baka lada mai yawa da al'ummarka har sai ka yarda da abin da ya baka kuma ya ba al'ummarka alam yajidka yatiman fa'awa tabbas ya same ka kana ƙarami mahaifinka ya rasu sai ya sanya maka makoma ta yadda ya sa kakanka abdulmutallif ya tausaya maka sannan baffanka abu dalif wajadaka dhallan fahada. kuma ya same ka ba ka da wani sani a kan imani ko alkur'ani sai ya sanar da kai daga cikinsu abin da baka sani ba. Wa ووجدك ilan fa’auna kuma ya same ka talaka sai ya wadata ka. فأما fala ta ƙohar. don haka kada ka munana mu'amalar wanda ya rasa mahaifinsa yana ƙarami kuma kada ka ƙasƙantar da shi واما السائل فلا تنهر kuma kada ka yi tsawa ga mabukaci mai roƙo واما بنعمه ربك فحدث ka gode wa Allah ni'imar da ya yi maka kuma ka yi bayaninta